أعوذ بالله بسم الله ما كان من نعمة فمن الله والصلاة والسلام على رسول الله wa آله وصحبه أهل الله آه إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون الله باي الله باي وقسم لافيا da zaman lafiya Allah kare mu Allah kare mu sharrin waɗannan masu sace sacen mutane da sharrin masu kashe kashen mutane albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ah, wannan wani labari na gani yanzu ah, cewa wannan mawaki alhaji dauda ka hutu rarara wanda ba boye ba ne an san shi cewa 'yan bindiga sun je sun sace mahaifiyarsa to hakan abin da ni bai mun daɗi ba wasu a comment section suna kamar suna jin daɗi wasu sun sa hoton shi da na mahaifiyar tasa suna rawa suna jin daɗi wato kaman abin da ya faru da mahaifiyarsa kamar sun ji daɗi sun ji daɗin abin da ya faru wasu kuma suna ta alhinin abin da ya faru to da farko tukunna muna cewa Allah bayyana ta Allah bayyana ta Allah bayyana ta albarkan annabi sallallahu alaihi wasallam sai abu na biyu jan hankali da 'yan uwa musulmi musamman 'yan Najeriya baki ɗaya abin da sa wasu suke fitowa suke maganganu a kansa saboda kwanakin ba ya yi wata magana cewa duk wanda ya ce yanzu babu tsaro a arewa a mulkin wannan da muke ciki kamar yana kushe mulkin da aka fito baya yana yaban wannan mulki na yanzu to shi makaryaci ne to yanzu sai ga abin ya fada a kansa to da wannan ne yasa wasu na fahimci cewa suke jin daɗin abin da ya faru to na farko abin da za mu faɗa na farko mu 'yan najeriya ne mu yi wa kanmu adalci mu yi wa kanmu adalci shi wannan da ya magana a wancan lokacin da ya ce yanzu ne ake da tsaro da ba a da tsaro yana magana ne a matsayinsa na shi ma ɗan siyasa ne mu kuma 'yan siyasar mu na Najeriya kun sani suna da maganganu irin nasu wanda su siyasar su tafi musu mutane amfani shi ma ya magana ne a matsayinsa na ɗan siyasa yana da damar ya faɗa abin da zai faɗa a matsayinsa na ɗan siyasa musamman akan jam'iyyar da take ci shi ma da shi ake yi shi yasa ya faɗi wannan magana matsayinsa na ɗan siyasa to yanzu wannan abu ya zo ya faru mutane suna wasu suna jin daɗi wannan ba daidai ba ne a addinin musulunci idan ka ga wani abu ya samu ɗan uwanka to ka shafa wa kanka ruwa ne kai ma Allah jarrabawa ne Allah zai iya jarrabanka da wannan abun Allah zai iya jarrabanka da kai ma abin da ya faru da shi ba daɗi idan musiba ya samu mutum na farko ko ba komai dai ita mahaifiyar tasa ai ba ita ce ta faɗi wannan magana da shi ya faɗa ba ba shi ba ita ce ta faɗa ba sannan kuma ku duba girmanta da shekarunta watakila to ba a san wani hali take ciki ba kaga dole hankali zai tashi dole hankali zai tashi wanda dama mu a Najeriya muna da wani abu yawanci musiba idan ba kai abin ya sama ba idan ba kai da aka yi wa abin abin ya sama ba to sai ga baka ɗaukan abun da wani mahimmanci saboda haka mu dai fatan da muke yi Allah ya fito da ita da duk wanda ma aka kama aka yi garkuwa da su Allah fito da su albarkan manzan Allah wanda kuma suke rayuwansu a duk inda suke rayuwan Allah ya kare su Allah ya kare su amma dai abin da nake jan hankali ba daidai bane ba daidai bane a fito a nuna jin daɗi da faruwar wannan abu ba daidai bane ba daidai bane ba daidai bane wani zai ɗauki abun ah, ah, da wata manufa daban amma mu ga gaskiya ko a ina take gaskiya za mu faɗe ta ban san shi ba bai san ba ba abin da ya taɓa dan da shi amma dai na san dai musulmi ne kawai abin da na sani kenan na san cewa musulmi ne to saboda haka ina magana ne a matsayinsa na musulmi a matsayinsa na musulmi kuma a matsayin mu na musulmai cewa musulmi dan uwan musulmi ne musulmi dan uwan musulmi ne to saboda haka yanzu na magana ne a matsayin mu na cewa mu musulmai ne to saboda haka Allah ya bayyana ta kuma mu Allah ya kare mu albarkan manzan Allah kuma wannan kasa ta mu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya albarkan manzan Allah sallallahu Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh mutane na kowa da fatan alkhairi masu kira masu jajantawa masu adda da fatan alkhairi muna godiya a gare ku matuƙa Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya bada lada. Allah ya bar zumunci Allah kuma ubangiji ya kare ku a duk inda za ku saka kafa a faɗin duniya baki ɗaya da ku da iyalanku da ƴan uwanku da dukkan al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun gode da fatan alkhairi kwarai da gaske mun ji daɗi mun yaba domin abin jajantawa ne yana kan kowa abin jaji zai iya samun kowa haka zalika abin murna zai iya samun kowa babu wanda ɗayan biyu ba zai same shi ba a cikin rayuwarsa dole wata ran a maka jaje dole wata ran a maka murna to muna godiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya bar zumunci na dagare ku masu murna masu farin ciki hmm. ina mamakin ku kuma ina takaicin wannan ɗabi'a ta ku saboda ba ɗabi'a ba ce mai kyau abin da aka ce fata na gari lamiri duk abin da kai wa wani fatansa ba mala'iku suna nan suna cewa kai ma irinsa to me zai sa ba za ka taimaki kanka ka yi wa ka yi ma wani fatan alkhairi ba domin a ce maka kai ma irinsa wallahi duk fatan da kai ma wani kai ma irinsa ne ake maka fatan sa ba mutane yan uwanka kaɗai ba mala'ikun Allah waɗanda ba sa saba ma Allah Duk abin da ka roƙa sai sun roƙa maka irin shi a wajen su amma kun zo kuna ta murna kuna ta celebrating kuna ta farin ciki kuna ta jin daɗi alhalin kuma idan kuna ganin laifin shi shine yake muku laifi ba mama ba wannan matar da kun san halinta wallahi babu wanda zai murna da wannan abin da ya same ta saboda mace ce baiwar Allah wanda ba ta da aiki sai ibada mama mutum ce mai son mutane wallahi yau yau ina idan ta ganka sai ta yi kamar ta goya ka tana son mutane ba ta da buri sama da ta ga cewar an taimaki mutane kullum magananta ya za a iya taimaki mutane kullum magananta idan ta dan kwana biyu ta dan fuskanci mutane suna cikin yanayi ko masu ɗan mata bukata ko taimako sun yi um, bukatar taimako sun yi ɗan yawa za ta kira shi ta sa a kira mata shi ta ce mishi um, ya zo fa akwai matsala a zo a taimaki mutane mutane suna cikin wani hali da yake manomi ne kuma yana sayan irin abubuwan amfani na season irin na kayan gona ya aje tana cewa ya zo ya fitar da kayan ne ya bada tunda ya aje yana da shi ne ya fito ya baiwa mutane me zai yi da shi idan ya aje abin da ka bada fa shi ne naka kullum nasiha take mishi kullum nasiha ta dai taimaki mutane me zai yi da abin da yake ajiyewa ina za ka je da duniya da kake samu kullum ta kenan ka ba mutane ina za ka je da shi mutuwa za ka yi baka bari kullum ta kenan burinta kenan bayan da bai yi da ita ba ta dawo kano ta zauna tare da shi a inda yake zama babu abin da bai mata ba dan ta yi haka dan wallahi taki ita kawai tana son ta zauna a cikin al'ummar ta inda ta taso cikin yan uwa da mutanen karkara a can cikin su take son ta yi rayuwa babu yanda bai yi da ita ba ta ce ita a can take son zama tana zuwa Kano tana lokaci zuwa lokaci ta dan zo ta ga jikokinta ko ta zo ta ga likita idan ta zo ganin likitan na haka za a ita mata dai dabaru kala-kala a ce a in ta tafi manan da kwana uku za ta kara da ta ga likita haka haka na wata rake lallaba ta samu ta danyi ko sati biyu ko kwana goma ba shi da wurin da ya wuce ga cewa kullum yana tare da ita shi yasa yake yawan zirga-zirga zuwa inda take wallahi duk wanda yake girmama iya uwarsa baya girmama uwar wani yake kare iya uwarsa baya fatan ya kare uwar wani wallahi kana ruwa ko ma waye ne ai idan dai har kai ɗa ne da aka haife ka da jini ka san darajar iyaye ya kamata ka san darajar iyayenka ya kamata ka san darajar iyayen kowa dan yanda zaka ji kana son iyayenka haka kowa yake son iyayensa uwa da uba kwaya ɗaya ake samu a rayuwa ba a samun na biyu amma yaya za ka iya samun ɗari ma idan kai namiji ne idan Allah ya baka sai ka tara yaya ɗari amma uwa fa ita kaɗai ce daga ita ba za ka ƙara samun wata ba har abada ban ga abin murna ba anan idan da a ce shi ne aka kama ku makiyansa? sai ku yi murna sannan yau idan kuna ganin rarara ne matsalar ƙasar nan ko kuma shi ne kaɗai zai iya faɗa ma shugaban ƙasa matsala a kan tsaro har aka ƙarshen tsaro kuna ganin ta wannan hanyar ne ya kamata a sa rara ya faɗa shugaban ƙasa ina ganin kawan ba ta wannan hanyar ba idan da har ana da garanti shi ne zai kawo matsalar ƙarshen tsaro kamata ya a san yadda za a yi a zauna da shi a neme shi ko roƙon shi sai a yi in ma kuɗi kuɗi za a mishi duk dai abin da za a mishi sai a mishi saboda babu mu da fata a duniya sama da mu ƙasar nan ta zauna lafiya amma wannan kamar tirsasawa ba shi zai saka ba kuma wallahi tallahi da shi ne zai kawo matsalar tsaro wallahi da sai ya kawo ba shi da yadda zai yi dan adam ne kamar kowa yanda za a ƙara maka kuɗin wani abu haka shi ma za a ƙara mishi yanda za a ɗaga maka hankali haka za a ɗaga mishi yanda wani zai shiga matsala ka ji ka damu shi ma hakan nan wallahi yau ko mutum ne yayi wa rarara laifi ko ya je amfani da sunan shi aka damfari wasu ko wani me za a kama mutum kirikiri wallahi sai ka ga wani ikon Allah kai sai ka fi shi jin zafi sai an kama mutum kuma sai kaga shi ya da yana ba hukuma hakuri akan ayi hakuri a kyale shi duk wannan abin da kuke gani yana faɗa waka da kuke ganin kamar bai damu da al'amarin mutane ba ko me mutum ne mai mugun tausayi fiye da yadda ba ku tsammani kuke fassara wakar shi a bai kuna bakewa da wakar arewa na godiya arewa na godiya da ya faɗa arewa na godiya da ya faɗa lokacin ina jin wasu sun fahimta waɗanda suka fahimta bai bai kusan yi wa ƙarin bayani ya yi magana kan arewa na godiya saboda mukamai da aka raba a gwamnatin shugaba um, tinubu lokacin da ya hau aka rarraba mukamai aka ba mu 'yan arewa manya-manyan mukamai tun daga matakin vice president ministan tsaro babba da karami nsa um, um, deputy senate president da dai mukamai masu ɗan girma da aka ba mutanen arewa a kansu ne fa ce arewa na godiya ya lissafo ya ce vice president arewa na godiya ya faɗi wasu mukamai daga ciki akan wannan ne yake godiyan ba akan wani abu ba tsadar rayuwar da kuke ciki ko da shi ɗaya ne kwanciyar hankalin da kuke ciki ko da shi ɗaya ne wasu ma sai sun fi wasu ma sai shi samun sauki saboda yau idan yana taimakawa mutane biyu kila yanzu ya yana yana taimakawa mutane goma saboda babin da aka shiga wanda da ba zai iya zuwa ya nema taimako ba yau zai zo ya nema a wajen shi kuma yana in yana da shi dole zai dauka yayi shi ku gaya min haka bai shafe shi ba amma kun zo kuna ta murna kuna farin ciki kun yi wa kanku adalci kuwa kun san murna da baki da farin ciki kuwa da idan matsala ta samu dan uwanku da kuke yi kun san ku akan kan kuke yi wa wannan abin akwai masu cewa ma Allah ya saka ta da Allah ya sa a kashe ta to idan ta dawo ba menene rayuwar nan dai guda ɗaya ne dole yanda aka zo duniya nan dole sai an bar shi ko a ɗakinta take a kwance idan kwananta ya ƙare babu makawa sai ta mutu walau musulmi walau wanda ba musulmi ba dole kowa ya yi da kaddaran mutuwa babu wanda zai ce bai yadda ba saboda babu wanda kaga ya mutu ya dawo sannan masu cewa ta mutu din idan aka karbi ranta idan aka zare ranta za a kara muku ne akan naku kara kwanaki akan wanda Allah ya tsaga muku za ku yi a duniya babu abin da za ku samu idan wannan rayuwar shine rayuwar mu wallahi ba za mu taba ci gaba ba ba za mu taba ganin daidai ba a ce wai abun bakin ciki ya samu wani maimakon ka aje komai a gefe siyasa ce dama babu famanin tsanami abu ne ake na dan lokaci kana da ra'ayinka ina da ra'ayina idan kuma aka zo batun musulunci sai mu zo mu haɗa kanmu a matsayinmu na musulmai mu taimaki kanmu ba wai amma abin abin abin bakin ciki sa musulmai ku zo kuna murna ba rayuwar nan dai guda ɗaya ne mama ko tana ɗakinta ko ba ta ɗakinta a inda kwanan sai kare a nan za ta mutu babu wanda zai canja mata kaddara kuma insha Allahu rabbi bi iznillahi ta'ala muna da kyakkyawan zato ubangiji zai kare ta a duk inda take saboda mutuniyar kirkici ba ta da aiki sai ibada mace ce mai matukar jin tsoron Allah da izinin Allah za ta dawo ku masu murna da izinin Allah murnar ku za ta koma ciki idan dai dawowanta ne bakin cikin ku to ku yi hakuri bakin cikin ku zai dawo gare ku waɗanda suka mana jaje muna yi muku fatan alkhairi kuma muna muku godiya ko kuma waɗanda kuke murna kuke farin ciki kuke jawo alkaba'i da masifa iri-iri muna roƙon ubangiji allah ya kare naku iyayen ya kare su ya kare mutuncin su ya kare dukkan wani dan uwa naku da dukkan al'umma musulmi baki daya duka muna musu fata alkariya da inda suke Allah ya tsare su mu ba za mu yi wani fatan sharri ba saboda mun san kaman kanmu mu kaiwa mu da kowa fatan alkhairi Allah ya samu dace bismillahir rahman bismillahir rahmanir rahim ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu mai kuma bi sallana ya wahidun ahadu ya baru ya witiru ya ainul muradi ajal Adu wanda ya yi haka gashi da hansada ne. Ilau zai cikin nabi kar a maza da da 'yan gida ba 'yan bani na ba. Ya Ubangiji ga bawanka ya Ubangiji ga bawanka wannan baiwar Allah da ibtala'i ya fada mawa na hannun mugaye ya Ubangiji ka kubutar da ita don dalilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah dan taushi mai maidan lautauri laushi ya Ubangiji Allah dan abin yabo sama da ƙasa ya Ubangiji ka kubutar da ita dan albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da dukkan kaddara da ta zo a cikin al'ammarina. Na yarda da kyakkyawa a kaina, na yarda da mummuna a kaina. Na yarda da komai daga Allah yake ba ko kwanto a raina. An saki mahaifiyar rarara ta dawo gida a cikin ƙoshin lafiya, mutane da yawa suna magana akan hakan. da yau za a fito a ce yayan saki mahaifiyar rarara ta dawo a cikin gida a cikin koshin lafiya wasu za a ga suna jin haushi to har yau muna ƙara tunatar da ku da cewa bai kamata mu yi farin ciki da kama wannan baiwar Allah da aka yi ba kamar yadda ba ma farin ciki idan aka kama iyayen wasu yau da rarara ne aka kama sa kai dan arewa kana da bakin da zaka iya cewa komai ko ba komai wannan uwa ce mahaifiya ce kuma ta haife mu duk waɗanda ake kama a arewa mu ne mutane na farko da muke fitowa muna nuna rashin jin daɗinmu da rashin goyon bayanmu akan wannan abu amma yau tun an kama wannan baiwar Allah mutane kowa da yanayin maganarsa ai hakan ya yi kyau ya yi kyau mu zo na mu yi tunani jama'a Allah subhanahu wataala sa samu dace Allah tsare mu Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala mutane na kowa da fatan alkhairi masu kira masu jajantawa masu adda da fatan alkhairi muna godiya a gare ku matuƙa Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya bada ladan Allah ya bar zumunci Allah kuma ubangiji ya kare ku a duk inda za ku saka kafa a faɗin duniya baki ɗaya da ku da iyalanku da ƴan uwanku da dukkan al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun gode da fatan alkhairi kwarai da gaske mun ji daɗi mun yaba domin abin jajantawa ne yana kan kowa abin jaji zai iya samun kowa haka zalika abin murna zai iya samun kowa babu wanda ɗayan biyu ba zai same shi ba a cikin rayuwarsa dole wata ran a maka jaje dole wata ran a maka murna to muna godiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya bar zumunci na da gare ku masu murna masu farin ciki hmm. ina mamakin ku kuma ina takaicin wannan ɗabi'a ku saboda ba ɗabi'a ba ce mai kyau abin da aka ce fata na gari lamiri duk abin da kai wa wani fatansa ba mala'iku suna nan suna cewa kai ma irinsa to me zai sa ba za ka taimaki kanka ka yi wa ma wani fatan alkhairi ba domin a ce maka kai ma irinsa wallahi duk fatan da kai ma wani kai ma irinsa ne ake maka fatan sa. ba mutane yan uwanka kaɗai ba mala'ikun Allah waɗanda ba sa saba ma Allah duk abin da ka roƙa sai sun roƙa maka irin shi a wajen ubangijinsu amma kun zo kuna ta murna kuna ta celebrating kuna ta farin ciki kuna ta jin daɗi alhalin kuma idan kuna ganin laifin shi shine yake muku laifi ba mama ba wannan matar da kun san halinta wallahi babu wanda zai murna da wannan abin da ya same ta saboda mace ce baiwar Allah wanda ba ta da aiki sai ibada mama mutum ce mai son mutane wallahi yau yau ina idan ta ganka sai ta yi kamar ta goya ka tana son mutane ba ta dai da buri sama da ta ga cewar an taimaki mutane kullum magananta ya za a iya taimaki mutane kullum magananta idan ta dan kwana biyu ta dan fuskanci mutane suna cikin yanayi ko masu ɗan mata bukata ko taimako sun yi um, bukatar taimako sun yi ɗan yawa za ta kira shi ta sa a kira mata shi ta ce mishi um, ya zo ka akwai matsala a zo a taimaki mutane mutane suna cikin wani hali da yake manomi ne kuma yana sayan irin abubuwan amfani na season irin na kayan gona ya aje tana cewa ya zo ya fitar da kayan na ya bada tunda ya aje yana da shi ne ya fito ya baiwa mutane me zai yi da shi idan ya aje abin da ka bada fa shine naka kullum nasiha take mishi kullum nasiha ta ya taimaki mutane mai zai yi da abin da yake ajiyewa ina za ka je da duniya da kake samu kullum maganar ta kenan ka ba mutane ina za ka je da shi mutuwa za ka yi baka bari kullum maganar ta kenan burin ta kenan bayan da bai yi da ita ba ta dawo Kano ta zauna tare da shi a inda yake zama babu abin da bai mata ba dan ta yi haka dan wallahi ta ki ita kawai tana son ta zauna a cikin al'ummar ta inda ta taso cikin yan uwa da mutanen karkara a can cikin su take son ta yi rayuwa babu yanda bai yi da ita ba ta ce ita a can take son zama tana zuwa Kano tana lokaci zuwa lokaci ta dan zo ta ga jikokinta ko ta zo ta ga likita idan ta zo ganin likitan na haka za a ta mata dai dabaru kala kala a ce a in ta tafi ma da kwana uku za ta ƙara da ta ga likita a haka haka wata ta ke lallaba ta samu ta ɗanyi ko sati biyu ko kwana goma ba shi da wurin da ya wuce ga cewa kullum yana tare da ita shi yasa yake yawan zirga-zirga zuwa inda take wallahi duk wanda yake girmama iya uwarsa baya girmama uwar wani yake kare iya uwarsa baya fatan ya kare uwar wani wallahi kana ruwa ko ma waye ne ai idan dai har kai ɗa ne da aka haife ka da jini ka san darajar iyaye ya kamata ka san darajar iyayen ya kamata ka san darajar iyayen kowa dan yanda zaka ji kana son iyayen ka haka kowa yake son iyayensa uwa da uba kwaya ɗaya ake samu a rayuwa ba a samun na biyu amma 'ya'ya za ka iya samun ɗari ma idan kai namiji ne idan Allah ya baka sai ka tara 'ya'ya ɗari amma uwa fa ita kaɗai ce daga ita ba za ka ƙara samun wata ba har abada ban ga abin murna ba anan idan da a ce shi ne aka kama ku makiyansa sai ku yi murna sannan yau idan kuna ganin rarara ne matsalar ƙasar nan ko kuma shi ne kaɗai zai iya faɗa ma shugaban ƙasa matsala a kan tsaro har aka ƙarshen tsaro kuna ganin ta wannan hanyar ne ya kamata a sa rara ya faɗa shugaban ƙasa ina ganin kawan ba ta wannan hanyar ba idan da har ana da garanti shi ne zai kawo matsalar ƙarshen tsaro kamata ya a san yadda za a yi a zauna da shi a neme shi ko roƙon shi sai a yi in ma kuɗi kuɗi za a mishi duk dai abin da za a mishi sai a mishi saboda babu mu da fata a duniya sama da mu kalli ƙasar nan ta zauna lafiya. amma wannan kamar tirsasawa ba shi zai saka ba kuma wallahi tallahi da shi ne zai kawo matsalar tsaro wallahi da sai ya kawo ba shi da yanda zai yi dan adam ne kamar kowa yanda za a ƙara maka kuɗin wani abu haka shi ma za a ƙara mishi yanda za a ɗaga maka hankali haka za a ɗaga mishi yanda wani zai shiga matsala ka ji ka damu shi ma hakan nan wallahi yau ko mutum ne ya yi wa rarara laifi ko ya je amfani da sunan shi aka damfari wasu ko wani me za a kama mutum kirikiri kire wallahi sai ka ga wani ikon Allah kai sai ka fi shi jin zafi sai an kama mutum kuma sai ka ga shi ya da yana ba hukuma hakuri akan ayi hakuri a kyale shi duk wannan abin da kuke gani yana faɗa waka da kuke ganin kamar bai damu da al'amarin mutane ba ko me mutum ne mai mugun tausayi fiye da yadda ba a tsammani kuke basar waƙar shi a bai kuna fakewa da waƙar arewa na godiya arewa na godiya da ya faɗa arewa na godiya da ya faɗa lokacin ina jin wasu sun fahimta waɗanda suka fahimta bai bai kusan yi wa ƙarin bayani ya yi magana kan arewa na godiya saboda mukamai da aka raba a gwamnatin shugaba um, tinubu lokacin da ya hau aka rarraba mukamai aka ba mu 'yan arewa manya-manyan mukamai tun daga matakin vice president ministan tsaro babba da karami nsa um, um, deputy senate president da dai mukamai masu ɗan girma da aka ba mutanen arewa a kansu ne fa ce arewa na godiya ya lissafo ya ce vice president arewa na godiya ya faɗi wasu mukamai daga ciki akan wannan ne yake godiyan ba akan wani abu ba tsadar rayuwar da kuke ciki ko da shi ɗaya ne kwanciyar hankalin da kuke ciki ko da shi ɗaya ne wasu ma sai sun fi wasu ma sai sun fi shi samun sauki saboda yau idan yana taimaka mutane biyu kila yanzu ya da yana taimaka mutane goma saboda babin da aka shiga wanda da ba zai iya zuwa ya nema taimako ba yau zai zo ya nema a wajen shi kuma yana in yana da shi dole zai ɗauka yayi shi ku gaya min a haka bai shafe shi ba amma kun zo kuna ta murna kuna farin ciki kun yi wa kanku adalci kuwa kun san murna da baki da farin ciki kuwa da idan matsala ta samu dan uwanku da kuke yi kun san ku akan kanku kuke yi wa wannan abin akwai masu cewa ma Allah ya sa ka da Allah ya sa a kashe ta to idan ta dawo ba menene rayuwar nan dai guda ɗaya ne dole yanda aka zo duniya nan dole sai an bar shi ko a ɗakin ta take a kwance idan kwananta ya ƙare babu makawa sai ta mutu walau musulmi walau wanda ba musulmi ba dole kowa ya yarda da kaddaran mutuwa babu wanda zai ce bai yadda ba saboda babu wanda kaga ya mutu ya dawo sannan masu cewa ta mutu din idan idan aka karbi ranta idan aka zare ranta za a kara muku ne akan naku kara kwanaki akan wanda Allah ya tsaga muku za ku yi a duniya babu abin da za ku samu idan wannan rayuwar shine rayuwar mu wallahi ba za mu taba ci gaba ba ba za mu taba ganin daidai ba a ce wai abun bakin ciki ya samu wani maimakon ka aje komai a gefe siyasa ce dama babu permanent enemy abu ne ake na dan lokaci kana da ra'ayinka ina da ra'ayina idan kuma aka zo batun musulunci sai mu zo mu haɗa kanmu a matsayin mu na musulmai mu taimaki kanmu ba wai amma abin abin abin bakin ciki ya musulmai ku zo kuna murna ba rayuwa nan dai guda ɗaya ne mama ko tana ɗakinta ko ba ta ɗakinta a inda kwanan sai kare a nan za ta mutu babu wanda zai canja mata kaddara kuma insha Allahu rabbi bi iznillahi ta'ala muna da kyakkyawan zato ubangiji zai kare ta a duk inda take saboda mutuniyar kirkici ba ta da aiki sai ibada mace ce mai matukar jin tsoron Allah da izinin Allah za ta dawo ku masu murna da izinin Allah murnar ku za ta koma ciki idan dai wanta ne bakin cikin ku to ku yi hakuri bakin cikin ku zai dawo gare ku waɗanda suka mana jaje muna yi muku fatan alkhairi kuma muna muku godiya ko kuma waɗanda kuke murna kuke farin ciki kuke jawo alkaba'i da masifa iri-iri muna roƙon ubangiji Allah ya kare naku iyayen ya kare su ya kare mutuncin su ya kare dukkan wani dan uwa naku da dukkan al'umma musulmi baki daya duka muna musu fata alkhairi da inda suke Allah ya tsare su mu ba za mu yi wani fatan sharri ba saboda mun san kaman kanmu muka yi wa tsakaninmu da kowa fatan alkhairi Allah ya samu dace